sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya, shirin da muke karanta muku littattafan marubuta daban-daban, wanda a yau muke ɗauke da sabon littafin mai suna Martabar mu wallafar Livna Safiyan. Januwari shekara ta 1985 Kano, Nigeria. tsaye yake a bakin kofar gidan shi da yake haya a nan unguwar fage gida ne da shine na biyu da ya kama Duk da a cikin unguwar akwai shekaru kusan huɗu da auren shi, saboda halin matar shi Maimuna, halin da yanzu ya saka shi zillumin shiga cikin gidan, ko da wasa bai hasaso rana irin wannan za ta zo mishi a rayuwar aurensa ba. Ranar da zai tsaya a kofar gidan shi yana tattaro duk wani ƙwarin gwiwar da zai iya yi wajen shiga gidan. Da ƙyar ya sauke numfashi yana taka cikin sora Hadi da shiga cikin gidan da sallamar da ya san ba lallai bane ta amsa. A zaune ya same ta kan kujera a tsakar gidan, tana yanka alayyahu. Jikinta sanya da atamfa mai zanen tabarma da ta karɓi farar fatarta. Bakin nan ɗauke da jan baki ja da a lokacin ko baka saka shi ba ma sai ya kwana biyu kan labbanka da alamun shi. Ta yi mishi wani irin kyau duk da cikin jikinta ya sa kuraje fitowa a fuskarta. Amadi ya kasance cikin jerin mazan da kance farar mace ko da mai ya in dai za su samu suna so. Tun bayan mallakar hankalin shi da ya ɗora idon shi akan Maimuna, ya san tana cikin jerin matan da yake son kasancewa da ita har ƙarshen rayuwarsa. shi yasa bai yi nauyin bakin faɗin yana son ta ba da yake ahalin dukka ga baki ɗaya abu ne mai wahala daga maza, su har su a ce yau gashi sun fita daga gida sun auro bare koya ka shiga gida ka duba miji da mata sai ka samu wata halartacciyar alaka ta jini a tsakaninsu ita kanta maimuna ɗin da shi amadin ɗan mace da 'yar namiji suke iyayen nasu ma in ka duba duka cikin ahalin dukka ne ta ɓangaren mahaifiyar shi abokiyar wasa ce ta bangaren mahaifin Amadi kuma Maimuna ya ce a wajen shi da yake su ɗin boko ta shige su sai aka dinga jinjina karancin shekarun Ahmadi duk da bayan karatun da yake shekarar shi ta karshe lokacin yana ya hanyar samun shi ta kasuwanci takalma na manya da yara da babban yayan shi Ayuba ya saka shi a hanyar yi tunda kasuwanci ne silar arziki kuma abincin kaho ga ahalin dukku ga baki ɗaya. Ko da aikin gwamnati ka samu, wannan miji yana yi, in ka duba sai ka ga ya haɗa da kasuwanci ko yaya ne. Hakan ya sa ba a ba shi auren Maimuna ba, amma surutun ya ƙara samun asali ne da yayan Amadi wato Bala da yake nashi kasuwanci a asalin su, wato jihar Katsina da bai kai ga ko maganar aure ba. Amma wata goma ci bayan auren Amadi da Maimuna kowa ya fara son barka. Ba a maganar komai sai albarka da take cikin auren wuri. Ga su yanzu da ɗansu da ya ci sunan mahaifin Amadi din wato Muttaka suna kiran shi da Khalifa. Lokacin ne kuma Amadi ya kammala karatun shi da yake a bangaren lissafi inda aka tura shi yin bautar ƙasa a jihar Katsina. Ga albarkar kyautatawa iyali da yake gani ta wajen nasara kan duk wani al'amari da zai saka a gaba. Da yake Maimuna tana cikin matan da suke haihuwar da Hausa kan kira gwarne, cikin yarinyar da ta biyu Zubaida ya shiga ne ko wata takwas cikakku Khalifa bai yi ba. Wayewar da suke da ita yasa suka ɗauki shawarwarin likitoci. Khalifa da lafiyar shi dirim har aka yaye shi. Yanzu ma tana shayar da Zubaida lokacin da ta samu ciki na uku da yake jikinta a yanzu. Da tsawon cikin Zubaida dole suka tashi daga gidan yawan da yake haya saboda rikicin da aka kwasa tsakanin Maimuna da ɗaya daga cikin ‘yan hayar. Sai bayan auren shi ya fahimci ita ɗin ba mai haƙuri ba ce ba, hakan magana ƙalilan ma bakinta ba ya shiru. Dole ya samu wannan gidan mai ɗaki biyu da suke ciki a yanzu, suke zaman su su kaɗai. Daman saboda tunanin bautar ƙasar da zai tafi da zaman kaɗaici da ba shi da daɗi. Shi yasa ya kama cikin mutane. Yanzu ma dai komai ya kusan zuwa ƙarshe tunda tun kafin auren shi da Maimuna yana da filin shi da yaye Ayuba ya sa ya siya kusa da gidan shi. A cewar shi su kaɗai ne maza da suke gari ɗaya cikin yaran Alhaji mutaka Shi Bala yana Katsina kuma a can yake zaune da matar shi bayan auren shi. ya kamata a ce suna kusa da juna. A lokacin ma rabin kuɗin yake da shi, da yake yaya Ayuba yana da hali, sai ya cika mishi, hankali ya biya shi ya kuma gini ƙamiman fili da taimakon yayan shi. mana uwar gidan Ahmadi, fara jinin dukko, fara hasken idaniyata. amarya ya yi mata kirari da yakan yi mata tun lokacin amarcinsu saboda ta yi mishi kyau ba kaɗan ba duk da babu jituwar kirki a tsakaninsa kamar da. Hasken da ya hana ka hango Maryama ta ƙarashe maganar kana jin ɗaci da zafin kishi da yake ɗauke a ta. Kai kawai Ahmad ya jinjina in dai rikicinta ne kan ƙarin auren da zai yi ba sabon abu ba ne. Shi ɗin tun da ya fara amsa namiji ya tsara rayuwar shi da mata biyu. Ko da wasa baya hango kan shi zaune da mace ɗaya tal Sanin haka ne ya faɗa Maimuna tun lokacin hidimar bikinsu, amma dariya kawai ta yi, yanzu ne ya fahimci ma'anar dariyarta. Ba da ɗauki maganar shi da mahimmanci ba sam a wannan lokacin. Ina yaran? Ya tambaya cikin son sauya zance. Bai jira amsar ta bai wuce cikin ɗakin da jan kafet ne shimfiɗe. Sai ya ga ɗakin ya yi mishi girma saboda babu jere. A hankali ya sun fara kwashe kayayyakin su zuwa sabon gida tunda abu kaɗan ne ya rage a ɗaya ɓangaren da Maryam za ta zauna. Shigar shi ta daidai da tasowar Khalifa yana mishi oyoyo. Zubaida na son maimaita abin da Khalifa ya faɗa cikin wani yare na daban. Dariya yi sosai ya kama ta ya ɗaga ta. tun lokacin da ko idanuwan shi ya ɗora kan yaren shi sai ya ji wani nishaɗi na daban ya ziyarce shi. Yana son Maimuna ya yi wayan sanin daɗin iyaye, amma yawancin ƙaunar shi ta ‘yan uwa ce ya sani. sai yanzu da yake jin ƙaunar Khalifa da Zubaida. Bai taɓa sanin kalarta ba da Zubaida a jikin shi ya zauna. A daidai shigowar Maimuna da farantin da yake jere da kwanoni. Karɓa ya ba sai ta tsugunna ba saboda cikin jikinta. Ai kam da ƙyar ta samu waje gefen shi ta zauna, abinci ya buɗe yana ganin shinkafa da miya har da naman kasuwa da ya saka shi, jerin addu'ar godiya ga Allah da ni'imar da ya wadata su da shi. musamman a lokacin da tattalin arzikin ƙasa ya shafi jihar Kano matuƙa. Mutane na cikin yanayi na rashi, idan ka samu abin da za ka yi ma bakin ka ko ya yake ba ƙaramin ni'ima ba ce ba, balle shi har da nama. Cokali ya ɗauka ya ɗibi miyar yana zuba a gefe yana cakuɗawa. Ya ɗiba ya kai bakin shi bayan bisimilla. Limshe idan shi saboda daɗin abinci, in dai ta wannan ɓangaren ne baya jin maimuna. yana kuma jin daɗin yadda duk kalar rikicin da za su yi baya shafar abincin shi da shimfiɗar aurensu. Lafiyar shi na da muhimmanci a wajenta ba kaɗan ba. Ko za ka ci abincin ne? Ahmadu ya maganar yana kallon Khalifa da ya girgiza mishi kai. Shi ma ya yi ma yaron tayi ne kawai don sabo da yi ba don zai ci ba. Idan yana gida lokacin abinci ya yi su haɗu su ci. mana ba ta yarda da su saka mishi hannu a cikin abinci ba, bayan sun ci nasu har sun ture. Ba a ba ta wannan tarbiyyar ba, ba za ta bar yaranta su ɗauka ba. Duk ƙaunar shi da su kuwa baya mata katsalandan akan tarbiyyar su saboda zai mata shaida tsaye take wajen saka su a hanya mai kyau. Maimuna ta in dai girki ce, anya akwai abincin da zan ci ya kai naki ɗanɗano kuwa? Ya faɗi cike da ƙauna da yabawa. Baki kawai ta taɓe, Tun haihuwar da kaf dangi da kalar soyayyarta da amari suka tafi a bakin su Yanda ka kunya lokacin baya baya nunawa, a gaban kowa yake bata kulawa da dukkanin zuciyar shi. Sai aka alakanta hakan da zurfin bokon da yi. Shi kanshi bai hango tsayawar karatun nashi a digiri kwara ɗaya ba. Kawai yana da burin yin karatu mai zurfin gaske. Maimuna za ta shiga aji biyu sakandare aka tsige ta aka aura mishi. Ganin ƙaunar da yake wa boko ya sa tana cin koyon turanci da baya gaciya da bata darussa akan shi wajen shi. Ba ta san ko gaba ba ya ga wata a hanyar bokon nashi ya ji ta din kamar ta gaza. ne ta wani fannin musamman yanzu da ya samu aikin koyarwa a jami'ar Bayero din da taimakon wani malamin su da jinin shi ya haɗu da na Ahmadi shekarun zaman su kuwa da natin Maimuna ya sa ta kalaman da suke mata wahala a harshen turanci kaɗan ne lokuta da dama takan yi wa Ahmadi magana a cikin harshen don kawai tana jin daɗin yabawar shi da kalar ƙwaƙwalwarta. Wani irin so take wa mijin nata da bata haɗa shi da komai, tun tana da ƙarancin shekaru take da kishi na fitar hankali. Kishin da ko kaya iri ɗaya bata so, ana haɗa mata da sauran ‘yan uwanta. Jibga kuwa ta sha shi babu adadi. Lokacin da take gida kanta kafe ba za ta saka kaya kala ɗaya da sauran ƴan uwanta ba. Kaf ɗakin su ita ce yarinya tilo da take taya mahaifiyarta da suke kira da yayi kishi matar babanta Inna da ba ta komai sai ƙoƙarin kyautata musu. Ita kanta yaya takan yi mamaki inda Maimuna ta kwaso ɗabi'unta saboda tana da yaƙinin ba kalar tarbiyyar da ta yi mata ba ce wannan ɗin. Maimuna ma idan zaka tambaye ta lokacin da ta fara ƙin Inna ba za ta iya tunawa ba. Kawai ta waye gari ne da tsanar yadda take ganin Inna ta saka kalar kayan da yaye ta saka ko kuma baba ya siyo abu ya baiwa Inna a tsakar gida a gabansu. Haranta takan ji tukukin bakin ciki da Inna ba ta aure wa yaye miji ba san ba za ta zo tana ɗaga kafaɗu ta saka kaya kala ɗaya da yaye ba. Takan tuna kalaman mahaifiyarta lokacin da take da rai. Maimuna na rasa inda kika kwaso wannan kishin naki, wallahi na rasa, Allah ya rangwanta miki shi kar ya zame miki matsala. A zuciyarta bayan Amin ta karaya, ni kaɗai zan zauna a gidan mijina, babu macen da za ta zo ana saya mana kaya iri ɗaya da ita. Tun kafin ta san daɗin aure kenan. Balantana yanzu da take jin ƙaunar Ahmadi na ratsa duk wani sassa na jikinta. Lokacin hidimar aurensu da ya ce mata, kin san ki, na majabi ne ko? Dariya ta yi sosai Duk zancen da ya mata na zama da mata biyu raha ta ɗauke shi, a zaton ta labarin kalar kishin da take da shi ya ji, shi yasa yake zolaya ta. Sai ranar da ya ɗauke ta don su je ta ga ginin shi ya yi nisa, ne tashin hankalin ya fara gani kalar tsarin ginin. A gigice suka dawo gida, inda ta yi wani irin zaman da basa ƙasa, tana sakin kururuwar da Ahmad ya ga ko lokaci ta labarin mutuwar yaya ta riske ta ba ta irin ta ba tana faɗin. To zartani za ka yi, Ahmadi asiri na za ka tona, Shi yasa kake tunanin haɗa ni da wata? Ashe soyayya da kake min duk ƙarya ce? Kula wannan duk yaudara ce? So sai kalamanta suka girgiza shi. Dan ya ɗauka sanar mata da yi tun kafin auren su zai rage kaɗan daga cikin kishin da ya kula tana da shi a kan shi. Don koyan uwanshi da suke ciki ɗaya ba ta so suna raɓar shi. Balle kuma a yi maganar wasu can daban. Ranar ya ɗauka ya gama ganin tashin hankali ne. Kwanaki biyu cur suka bata bari sun rintsa ba a gidan. shi kuma lokacin ya kyalla idanun shi akan Maryam har ma yayanta ya san yana ciki manya sun sani An dai ɓoye zancen ne saboda ya faɗa musu bai gama shiri ba sai gininsa ya ƙara nisa za a tsayar da zancen auren nasu sosai. Da yake tuma Maryam ɗin duk ahalin dukka alaƙar alaƙarsu ta fi ƙarfi da Maimuna a kan shi, tunda kakannin Maimuna na wajen uba da kuma na Maryam ita ma na wajen uwa abokan wasa ne kusa, ba barai ba ce zai aure. Yanda Ahmad ya ɗauka zancen sanin kowanne lokaci zai iya ƙara aure shi ne tashin hankali mafi girma da za su shiga da shi da Maimuna. Sai da Maimuna ta san wa zai aura, asalin tashin hankali ya fara. Ranar inda Allah ya so ta, da Khalifa har Zubaida suna gidan yayi Ayuba. Don ko gida bata kulle ba, kuka wiwi take da ƙafafuwanta ta isa gidan su Maryam. Inda ta shiga babu ko sallama, sai ruwan tijara da ta sauke musu. Ashe ƙasa kuke jira ta rufe idanun yaya, ku ci amana ta, tunda kuke zuwa gidana ba dan zumunci bane da shirin ku arawa yar ku mijina kuke me yasa duk mazan dangi sai amadina me yasa za ku ci amana ta haka duk yanda suka so kwantar da hankalin ta furta ki kuka take musu tana surutu har da zagi da bata san lokacin da ta yi shi ba kowarwarta ta tanade mata su sai dai kowa a gidan su marin yayi tunanin ko maimuna tana da iskoki ne dan ba a santa da su ba duk da akan ce kowace mace na da nata dalilin bayyana wasu da yawa su samu ba sai da aka kira gwaggon maimuna inda take aure nan kusa da su tukunna ta samu ta fitar da Maimuna daga gida tana zanta ta zuwa nata gidan. Ko ga auren cin amana za su yi, Maryama fa suke nema wa auren Ahmadina. Lallashin da Goggo take yi sosai kafin ta ƙara faɗa mata maganganu da suka sake firgita ta. Waye bai san Karima da shige-shige ba? Kaftan kifa kowa ya san gidansu da bin bokaye. Kina ganin ita ta ki barin kishiyarta ta zauna a nata gidan. Bifa ta fitar. Wallahi idan aka ce miki Amadu ma ba su kyale shi haka ba, ba musu. Babu wanda bai shaida kaunar da ke tsakaninku da Ahmadi ba. Ai sai Maimuna ta ƙara ɗora hannu a tana rushewa da wani sabon kuka sai yanzu take gane menene firgici. Na shiga uku ni jikar Ko Goggo kar su fitar da ni daga gidana. Kar su raba ni da Ahmadi. Ƙara riƙe ta goggo ta yi ki hawayenki. Wace ce Karima balantana Maryama? ke ke san ba a ta karkashin ƙasa ba mai amadi zai da wata maryama yarinyar da duk ta gandami a gida ba ne, kar ki damu akwai malami na da na aminta da shi shine ya min aikin wannan yarinyar da aka haɗa ta da bakar iska hannu mai manata ta sa ta share hawayenta dan in dai malamin da gaggo take magana shi ya mata aiki ya raba babbar yarta da bakar iska da aka tura mata har ta aure to ta san aikin shi na ci dan tunda suka tashi ta san duk sa'annin yar gwaggwa suna da yara wajen rudu a dakunan mazajen su a tarihin Alid Dukko matansu da wahalar gaske suke cika shekara sha biyar ba ɗakin mazajen su ba wasu matan suna shekara sha uku lokacin da za a yi sha biyar ɗin da goyon yaro amma yar Gwaggo ta kai shekara ashirin da bakwai kafin ta yi aure. Bata bar gidan Gwaggo ba sai da ƙwarin gwiwar malamin Gwaggo zai mata maganin matsalar auren nan da Amadi yake so ya jajibo musu. Don ko da ya dawo gidan ya rufe ta da faɗa tun da suke duk tarin laifukan da take mai bai taɓa mata irin shi ba. Akan zuwa ta tai gidan su Maryama, haƙuri ta bashi, a ranar kuwa ta kwana ta yi juyi tana zubar da hawaye. tana ƙara tabbatar da asiri aka yi wa Amadi idan babu asiri ɗin shi ɗin ba zai taɓa ɗaga mata murya a kan wata mace ba. Ba a cika sati biyu ba Gwaggo ta zo gidan ta kawo mata magunguna da rubutun da za ta shafe jikinta sai maganin kuma a barbada a abincin Amadi zai ci. Kin ji asiri ne ko? Turare ne ta goga ta zo nan gidan da shi har ƙofar gida ta yi miki barbaɗe ya tsallaka. kada kai kawai Maimuna munatai, mutum ba abin yarda ba ne. Shi sa ƙawarta ƙwada ɗaya kadi tun tasowarta saboda rashin yardar da take da ita. A shekarar da ta wuce Maimuna ba za ta manta ba, wajen sa huɗu Maryamu na zuwa gidanta da sunan zumunci, ashe duk ƙarya ce mijinta take ƙoƙarin aurewa, wasu cikin kuɗaɗen da Amadu kan bata da ba wani abu take siya ba, don shi ɗin mai kyautatawa iyalin shi ne. Ta ɗiba ta ba wa Goggo da an ce gaba har da na tsare za a ƙaro mata, wanda za a turo aljani da zai kange gidan ko da su Maryam za su gwada wani asirin. Ranar cikin har ɓari yake, da Ahmad ya kai lumar abinci sai tashi ta ta bar mishi ɗakin ta wuce bayi ta kulle inda ta zauna tana rizgar kuka sai take jin kamar ta ci amanar zaman su kamar bata kyauta ba da ƙaunar da Ahmad yake nuna mata da ta bar shi yake aikawa cikin shi abincin da ya sha garin magunguna har kala biyu ga lamarje da ta haɗa mishi da ruwan rubutu. Kaga abin da hange-hange ya ja maka ko ahmadi ta furta tana wani irin kuka mai taɓa zuciya. Sai take jin kamar ta tsallake wani waje, yau mai wahalar komawa baya. Sai dai me, babu abin da ya canza da duk ranar da yanda magana auren Amir take ƙara kusantowa. Maganar tashin hankalin da Maimuna take ciki ba a faɗi. Ga laulayin ciki da ya saka ta a gaba lokacin. Kalar kulawar da Amadu yake bata na ƙara hura wutar kishi Ko rufe ido ta kwatanta raba ƙaunar shi da wata Maryama sai zuciyarta ta kamar za ta tarwatse. Sai yanzu take ganin gaskiyar Kadi da take ganin wautarta da ta yi wajen ƙoƙarin hana ta shiga malamai saboda rashin kyawun hakan a addinanci. Kadi ita ce ta uku a wajen mijinta, ta sai da ta yi nasarar fitar da biyun daga gidan. Bayan fitar ta ne daidai da rabon cikin da Kadi din ta samu, don ta faɗa muna cewa malamanta sun ce mata kishiyarta ce ta ƙulle mata mahaifa. Da tana ganin kamar haihuwa nufin Allah ne. Sai yanzu ta gaskata zancen kaji, kishiya ba abin so bace ba. Ko da ta butuntumi ce, ranar da kanta ta samu dan aiki har gidan kadi ta ce, in ta samu dama ta leko ta. Kwanaki biyu tsakani kuwa kadi ta zo gidan. Kuka sosai Maimuna ta tusa mata, kadi ki taimaka min, malamin nan naki da ya miki aiki ki je min wajen shi ko zai taimaka min akan Ahmadi, Tana Allah kadi, wallahi ya kara auren nan zuciya ta bugawa za ta Dariya kadi ce har tana saka Maimuna jin haushi, ai kar da kika farka, idanuwanki suka buɗe, in an yi duniya don manzo kin kawo ki inda za a share miki wannan maganganu sun ƙara ƙarfin amintakar da ke tsakanin su kuɗaɗe muna ta baiwa kadi masu yawan gaske da idanuwanta sun rufe da zafin kishi da ba ta tunanin addu'a neman sauƙi a kan shi ta saki Allah ta koma wa 'yan tsibbu da ta aminta su ne kaɗai maganin matsalar da take fama da ita a yanzu sai dai wani sabon tashin hankali ta shiga don malamin kadi ya hango dole sai Maryama ta shigo gidan sannan za a yi nasara a kanta da ayaba aka yi mishi wannan mallakar da a ce baki ma farga da war ba da yanzu sun shiga tsakaninki da Amadi dole sai ta shiga gidan nan za a san yadda za a karya sihirin ya kuma tabbatar mata da dole sai ta kara jajircewa daga ita har yaranta kallon cikin boye-boyen magunguna take da take fankaɗa ma cikinta da yara a matsayin karya tambaya da kuma ƙaiƙayi koma kan mashekiya. Wai sai da in ta jiƙa, Ahmad ya gani sai da ce mishi maganin shawara ne da gaggwata mata. Wani lokacin har ya karɓa kanshi tsaye ya sha shi ma. Tunda ta gane wannan hanyar Bokan shi ba ta raba shi da magungunan gargajiya ba, take ba shi wasu kanta tsaye da sunan maganin basir ko shawara ko sanyi. Kishin da yake cinta ne yasa ta zaɓi da daga masa hankali daga ita har shi, ko zai ƙara sai ta saki galaba akan shi ya fasa auren nan. Amma kullum nuna mata yake yi, asirin da su Maryama suka yi mishi mai ƙarfi ne, dan ba zai taɓa iya fasa aurenta ba. Yanzu ma kallon shi take yanda yake yabanta kamar ita kaɗai ɗin ta ishe shi, har ya ƙarasa cin abincin yana yin hamdala. Sannan ki da ƙoƙari Allah ya miki albarka. Ahmad ya karasa yana miƙewa ya tattara kwanukan ya fita da su don ya taimaka mata. Duk inda ta wuce da tsan ciki haka ko ya dawo ya ga gidan kalkal sai ya ƙara jinjina mata. Ko a tunani ya saso kanshi da cikin jikinta sai ya hango yadda zai wuni shame-shame a kwance. Amma ita har da ƙoƙarin girki ko da tana laulaye sai da yayi da gaske take ƙin yin girki. Ko ya nisa ta lallaɓa ta dafa mishi abin da zai ci. Shi yasa darajarta a zuciyar shi mai girma ce. Ganin da ya magariba ta karato, ya sa shi ɗaura alola kafin ya ƙarasa ɗakin yana faɗin. bari na fita masallaci Ba ta ce mishi kanzil ba sosai yake kewar hirarrakin su da yadda halin ko in kula din da take nuna mishi yake ci mai tuwa ƙwarya. haka ya sa ya fice daga gidan ko da suka yi sallar a nan suka tsaya da wasu cikin anguwa ta ji labarin maka daga sabon alhaji da ya dawo satin da ya wuce wato Sambo da yake Amadi ba ma abocin zaman majalisa bane tunda Alhaji Sambo ya da ba saɗi ba sai yau yakan saya a lokuta irin haka a gaggaisa don karamcin mutanen unguwar ba ƙarami bane haka Alhaji Sambo ya dinga nishaɗantar da su da labarai ƙyaƙyata yana kwaɗaita musu zuwa aikin haji duk idan halin hakan ya samu. Kiran sallar isha ya tarwatsa taron nasu. Inda ana wa kai tsaye Ahmadi gida ya wuce, yana shiga sauran ya mayar da gidan ya rufe, sanin ko bako ba za su ƙara yi ba, amma sun ya kwankwasa ya je ya buɗe. Jin shirin gidan ya tabbatar mishi da yaran sun yi bacci. Da ya shiga ɗaki kuwa, Maimuna kaɗai ya samu, ya san har ta kai su ɗakin da suke kwana, ta kwanta, Bai san kuka take yi ba sai da ya zauna gefenta. Subhanallahi, Maimuna lafiya? Me ya faru? Ko jikin ne? Ahmad yake tambaya a hankali tashi yana riƙo hannayenta. Kai ta girgiza mai duk tambayoyin shi alamar a akafin ta ce. Me yasa ba za ka rayu da ni kaɗai ba? Me kake tunanin Maryama za ta iya baka wanda ni ba zan iya ba? Ka faɗa min dan Allah ka gani. Wallahi Amadi zan maka komai. Kar ka tona min asiri ka haɗa ni da wata. Kalanta yake yanda kwanaki ba su wuce sittin ba suka riga ɗaura auren shi da Maryam. Har a siddar shi a da'ar kwanciyar hankali da dangana yake mai mana saboda kishinta ya fara bashi tsoro. za ki riƙa hannun ta cikin taushin murya ya fara magana da wani yare zan fahimtar da ke da zan ƙara aure ne ba don in wulaƙanta ki ba maimuna ba ke yadda da kalar kulawar da nake miki ba ne ba shin a duk rana ba na nuna miki yadda kike da muhimmanci a wajena ba zai canza ba don na ƙara aure Wasu hawaye ne suka ƙara zubo mata saboda ya ƙi fahimtar tsoronta. Ya ƙi gane ba soyayya shi ce ba ta yarda da ita ba. Soyayya ce ba ta rabawa da kowa. Tsoro take kawo auren nashi ya zama sanadin da za a raba ta da shi ga baki ɗaya. In dai ba wahayin auren nan aka yi maka ba, dan girman Allah dan darajar ma'aiki da iyayenmu ka yi haƙuri. ta ya saki duk hakurin da yake akan ta ya fara gajiyawa tana yi kamar ba bata taba gani an ƙara aure ba ta take nuna kamar haramci yake son aikatawa abinda musulunci ya yarda mishi Maimuna kin ga gara ki kwantar da hankalinki ko za mu samu zaman lafiya tunda auren nan ba fasawa zan yi ba. Hawayenta ta share tana saka idanuwanta cikin nashi tunda an shanye ka daman ya ka iya fasa auren. Rai ɓace yake kallon ta shi ma. Wace irin magana ce wannan? Ba za ki daina bai wasu gwaggwa damar ɗan sa miki wasu zantuka marasa kan gado a rai ba ko? Kada kai muna ta cikin zafin Babu wasu maganganu da aka ɗan min a rai sai gaskiya. Yanzu daga ina kake tun da ka fita? Adalci kake son gwadawa bayan tun safe ka fice daga gidan nan. dan lokacin naka da zan samu tun kafin ka aure ta sai ka harba mana tare. Kai Ahmad ya dafe ya rasa ta inda zai fara shawo kan wannan al'amarin. Idan na ce miki ba wajen Maryamu na je ba za ki yarda. Yadda take kallon shi ya saka shi ɗora da tunda ne maganar karar aure kike neman laifi na a duk wani abu da zan yi ƙaryata ni kike ko gaskiya ta na faɗa miki halayen nan babu inda za su kai ki maimuna kar ki rage kimar ki a ido na wallahi yanda ya karasa maganar ya sa wani abu tsinkewa a cikin ta ta gaskiya na asira ce mata Amadu idan har bakin shi yake furta hango ragowar kimar ta idanuwan shi an asirance shi ashe kima ta za ta iya raguwa idanuwanka kaga dalilin na na gudun aurenka ko kaga abin da suka sa kake faɗa min tun kafin ta shigo wani irin wulakanci zan gani kenan nan gaba ta ƙare magana wani irin kuka da yake ji har cikin shi shi yasa ya miƙe dan baya son biye mata baya son ɓata mata rai fiye da yanda yake a ɓaci ko dan cikin jikinta kuma da a karo na farko ya zanta sirrin gidan shi da babban abokin shi Nasiru saboda tsoron kalar kishin Maimuna gaba ɗaya gani yayi shawara ya ba shi mai kyau kalaman Nasiru sun zauna mishi sosai su mata ba a biye musu hakuri ake da halin su saboda wasu lokutan kamar yara haka suke da ƙarancin tunani laifi ne ka yi mata da ƙara aure dole kuma ta yi kishi na kula shi kishin nan ya bambanta a tsakanin mata kowace da kalar nata ka yi haƙuri da duk wannan tashin hankalin da take yi da an yi auren za ta haƙura gani take kamar in ta ci gaba da ɗaga maka hankali za ka haƙura ka fasa kai dai kar ka biye mata ranka ya ɓaci ka bar mata gidan sai ka wuce ka koma gudun biyewar zugar shedan. Aikam shawarwarin Nasiru ta yi mishi amfani wajen kaucewa rikicin rashin dalilin da Maimuna kan takale shi da shi. Yanzu ma ɗakin yara ya je yana samun tabarma ya shimfiɗa kusa da katifarsu da suke bacci a kai ya kwanta. Ya san halin Maimunar shi duk faɗan da za su yi ba ta iya bacci ba a kusa da shi ba. Da almatsutsan kishin nata sun sauka da kanta za ta zo ta neme shi. Don haka ya limshe idanuwansa yana musu addu'ar tabbatar alkhairi a wannan auren da zai yi da kuma zaman lafiya bayan shi. To masu sauraro Nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna mu wallafar libuna sufiyan Mu kasance a cikin shiri na gaba domin salon wannan littafin daban yake.